sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim almasi Garba. Da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Asabar ɗaya ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai. To zahara gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiya sannan ta ɗau tsauraran matakan sa ido kan baƙi masu shigowa daga ƙasar China don kauce ma mummunar cutar mura nan. A halin da ake ciki kuma ƙasar Iran ma ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman China don kauce ma cutar. sannan majalisar dattawan amurka mai rinjayen 'yan republican jiya jama'a ta yi fatali da yunkurin 'yan democrat na kiran sabbin shaidu a shari'ar batun tsige shugaban amurka donald trump kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa haɗakar ƙungiyoyin mata a musulunci sun buɗe taron ƙarfafawa mata gwiwa domin sa hijabi da ake gabatarwa a najeriya wato world hijab day a turanci. gaskiya saboda allah wajaje da yawa wa'yansu wajen aiki wa'yansu makarantu wa'yansu ma ma'aikata na, na sojoji na polis duk ana hana mata sa hijabi jan hankalin jama'a su san wannan hijabi fa hakinsu ne sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi sun gargaɗi hukumomin ilimi da su zauna a kan teburin tattaunawa domin samun maslahar rikicin da ya haddasa yajin aiki a makarantun. an gwamnati ya ce zai basu abu kaza ya kamata ya basu. Yanzu da bai basu ba suka je yaji wata guda a nan Nijar ina za mu shiga. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na jiya za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da manazarci akan harkokin tsaron Najeriya akan karin taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar musamman ma har haren Boko Haram. Sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Amma kafin nan bar mu fara kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiya sannan ta ɗau tsauraran matakan sa ido kan baƙi masu shigowa daga ƙasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura coronavirus a turance. Wannan matakin na Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin China ta ba da sanarwar karuwar waɗanda suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar. jami'ai a lardin hubei na yankin tsakiyar china inda cutar ta fara bulla yau dinnan asabar sun ce mutane akalla 258 sun mutu kuma wasu kusan 12,000 sun kamu da cutar ganin yadda cutar ke saurin yaduwa ya sa sakataren harkokin lafiya da jama'a alex azar na amurka kenan ya sanar jiya jama'a cewa duk wani dan kasar waje da ya tafi china kwanan nan ba za a bar shi shiga amurka ba sai ko idan iyalinsa na kurkusa amurkawa ne a halin da ake ciki kuma kasar iran ma ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman china saboda kauce mai yaduwar wannan cutar wanda hakan zai gurgunta shirinta na karfafa tattalin arzikinta mai fama da takunkuman da amurka ta kakaba ta wajen bunƙasa yawon bude ido musamman ma ga 'yan china wanda dama shirin ke tangal-tangal. A wani saƙon Twitter na jiya Juma'a, ministan lafiya na ƙasar Iran Sa'id Namaki ya ce wani taron gaggawa na jami'an gwamnati ya amince da buƙatarsa ta a hana jiragen sama zuwa China ko tahowa daga China har sai illa masha Allahu. Namaki ya ce Iraniya wanda ke son barin China wanda nan ne tushen mummunar cutar mura dinnan wadda hukumar lafiya ta duniya ta ayyana ta a matsayin babbar barazana ga lafiyar mutane a duniya baki daya za su samu rakiyar jami'an lafiya har masu kai ga zuwa iran a gaida ibrahim ka almasi garba Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara da rahoton da ke cewa a yau a Najeriya aka gudanar da taron haɗakar ƙungiyoyin mata a musulunci don ƙarfafawa mata sa hijabi da ake kira World Hijab Day a Turanci. Wakiliyar murya Amurka Hauwa Umar ta aiko mana da rahoton. Haɗakar ƙungiyoyin 'yan uwa mata a Musulunci sun buɗe taron ƙarfafawa mata sa hijabi na shekara-shekara da ake gabatarwa a Najeriya wato World Hijab Day a Turanci. Duk da cewa taron na samun sukar lamiri da bambance-bambancen fahimta daga wasu 'yan uwa mata, taken taron na wannan shekarar shine mata su zamto ɗaya a duk inda suke wato Unity in Diversity a Turanci. Shugabar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan wannan taron Rahama Musa Sani ta gindaya wasu hujjoji da yasa suke wannan taro. Gaskiya saboda Allah wajaje da yawa, wa'yansu wajen aiki, wa'yansu makarantu, wa'yansu ma ma'aikata na, na sojoji na polis duk ana hana mata sa hijabi sai muka ga to a shekan mu ma ya kamata mu yi amfani da wannan ranar mu kara jan hankalin jama'a su san wannan hijabi fa hakkin su ne ba wai abu ne da ya kamata wai ko ganin daman ka ba hajiya maryam aliyu abdullahi tsohuwar amira na birnin tarayya abuja fa'idan wannan rana ga matan musulmi shine mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a wani bangare kuma wasu na sukar lamirin taron saboda rashin asali a musulunci fatima laminu duk abin da mutum zai ya zamanto ya yi shi a bisa koyarwar manzan Allah kuma Allah na so kuma ya yarda da shi ni dai ina ga cewa kama a ce a cire rana saboda wai a ce bikin sa hijabi bai kamata ya kamata a ce ya ba wai sai kin girma yanzu kin zama baliga tukuna za a koya miki yadda zaki sa hijabi ba to ni ina ga hijabi da sallah da hajji da azumi duka tare suke tafiya inda Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa lunática. wani sa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabi bihinna abinda zan ba da shawara shine mata su fita su je su yi karatu a nasa bangaren shugaban majalisar malamai a abuja sheikh ibrahim muhammad duguri jan hankali ya yi ga shari'a dai babu wata rana da aka keɓe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi domin tunar da allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya faɗa wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi musulmi a duniya a ko ina suke cewa su ainihin yi rufi da mayafansu su lullube fuskokinsu babu abin da aka amince su bari sai dai ainihin wato fuskoki da kuma tafukansu ga musulunci tun ranar da aka saukar da wannan aya to babu ranar da ba ranar hijabi bace ga musulma amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan ko dan ci gaban zamani ko dan jan hankalin wasu to lallai babu shakka akwai bukatar a fahimtar da mutane ba kawai a ce rana ce ta hijabi a dunkule ba kamar yadda haɗakar ƙungiyoyin ke cewa taro ne na haɗin kai masu iya magana daina cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Hauwa Umar yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To majalisar dattawan Amurka mai rinjayen 'yan Republican jiya Juma'a ta yi fatali da yunkurin 'yan damakar na kiran sabbin shaidu a shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump. Fatali da yunkurin na 'yan damakar ya kusa kawo ƙarshen zaman shari'ar ta yadda ake kyautata zaton 'yan majalisar dattawan za su wanke trump daga tuhumce-tuhumce biyu ciki har da zargin cewa ya yi amfani da tasirin mukaminsa wajen kafa sharaɗin baiwa ƙasar ukraine tallafi ta yadda zai amfani shi a siyasance yar jam'iyyar democrat a majalisar wakilai mai kare matsayin jam'iyyar ta a zaman shari'ar val ta ce john bolton could corroborate the rest of our evidence and confirm Ta ce jan Bolton na iya tabbatar da sauran hujjojin da muka gabatar ya kuma tabbatar da laifin shugaban ƙasa. Saboda haka yau mun zo gabanku sanatoci kuma muna kira, muna kuma sake kiran da ku amince da wannan shaidan. Trump dai ya karyata zarge-zargen da Bolton ke masa kuma yana samun goyon bayan 'yan Republican. waɗanda suka ce takardar wato takardar bayar da koko janye bayar da tallafin na takaitaccen lokaci ne kawai hasali ma sanata lindsey graham na republican yana cewa they got the money there was no investigation the bidens ya ce iyalan biden sun amso kuɗi amma babu wani binciken da aka yi a kansu irin wannan aika-aikar wadda ko da yake ba daidai ba ce ba za ta iya sa wargaje demokradiyyar mu ba na ce e a'a. madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi suka gargaɗi hukumomin ilimi mai zurfi da malaman jami'o'i da gwamnati kan su zauna a kan teburin tattaunawa domin samun maslahar rikicin da ya haddasa tsayawar al'amuran karatu a daukacin jami'o'in kasar wakilin murya amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da cikakken rahoton matakin soke zaben shugabannin jami'o'i da gwamnatin nijar ta dauka a bara don maye gurbinsa da tsarin nadi shine ke kan gaban matsalolin da suka janyo kace na ce a tsakanin hukumomin ilimi mai zurfi da ɗaya gefe kungiyar malaman makaranta ta sinex wacce a baya bayan nan ta umarci magoya bayanta shiga yajin aikin wata guda lamarin da ya sa uwayen ɗalibai irin su mari malam dauda kiran bangarori su zauna a kan teburin sulhu. In gwamnati ya ce zai basu abu kaza ya kamata ya basu. Yanzu da bai basu ba suka je yaji wata guda a nan Nijar ina za mu shiga. Abin da mu muke tambaya. Da su mushinan lakwalkin, da yaran lakwalkin da kungiyarsu, da mediator de la republique. da mu wayan yara da komi da komi a gama kowa da kowa a gama a tattauna a ji wai wannan abun wane ne ba shi da gaskiya kenan a san abin da za a yi don randa mu wayan yara muka tashi muka shiga bisa titi wallahi ana gudu a bar mana biro gwamnatin ta nijar ta bayyana cewa naɗa shugabannin jami'o'i ba bakon abu bane a nahiyar afirka irin wannan mataki na baiwa hukumomi damar sanin irin wainar da ake toyawa a jami'o'i mallakar gwamnati in ji ta a yayin da kungiyar malamai ta sinex ce kallon abin tamkar wani katsalandan a harkokin tafiyar da jami'o'i to amma a cewar ahmadu rufa'i lawan sallau na kungiyar kare hakkin jama'a a fannin ilimi kowad mutunta doka ya zama wajibi a wuyan dukkan 'yan kasa. babu wanda yake ketare doka shugaban ƙasa ma ba ketare doka an zo an yi doka an kai ta asambile asambile ta yi a ta an samu rinjaye ga asambile shugaban kasa ya samu wannan takarda hannu yanzu shekara guda bayan haka wai a ce a dawo gare ta ya kamata malaman wato jami'o'i na university su ma kansu kiyama laili su dawo su koma ga aiki ita ma gwamnati daga wajenta alkawalin nan da ta ɗauka ta cika a ƙarshen makon jiya bangarorin da ke wannan ja'in ja sun yi watsewar baran-baran a taron sulhun da suka kira sakamakon rashin fahimtar da ta samo asali daga yadda kowa ya kafe a kan bakansa sai dai ana ganin duk ta je ta zo 'ya'yan talakawa ne za su ɗanɗani kudar wannan rikici da ya ci ya cinyewa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger jama'a ga ci gaban labaran duniya. Gwamnatin Amurka jiya jama'a ta sanar cewa za ta takaita shigar baki daga wasu ƙarin ƙasashe shida waɗanda jami'an gwamnati suka ce sun kasa cika sharuɗan tsaron da ake bukata a matsayin wani mataki na ƙara tsauri a ɓangaren shigowar baki a wannan shekarar zaɓe. jami'an sun ce bakin da ke shigowa daga kirgistan myanmar eritrea nigeria sudan da kuma tanzania za su fuskanci wasu sabbin tsauraran matakan samun visa zuwa amurka to amma wannan ba hani ne kwata-kwata ba saɓanin yunkurin trump na farko wanda ya haifar da takaddama a faɗin duniya wato tattaunawar zaman lafiya tsakanin taliban da amurka din nan mai sarkakiya ta cije saboda saɓanin ra'ayi kan yadda ya kamata a sassauta tashin hankalin 'yan tawayen gardamar baya-bayan nan da ta kunno kai a batun neman zaman lafiyar wanda ƙasar ƙatar ke ɗaukar nauyi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar hare-haren taliban kan sojojin afghanistan masu samun goyon bayan amurka suhail shahin mai magana da yawon tawagar taliban a wurin tattaunawar ya gaya wa muryar amurka jiya jama'a cewa kalubalen da tattaunawar ke fuskanta a baya-bayan nan laifin amurka ne to madalla Kamar yadda kuka ji a shirinmu na jiya mun kawo muku tattauna ta musamman da manazarci akan harkokin tsaron Najeriya, ritaya Mejo Muhammad Basiru Galma akan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsoshin sojan kasar saboda taɓarɓarewar tsaro. Ga ci gaban tattaunawar. checkpoint nan checkpoint can checkpoint eh, wurin tsare bincike can wurin can haka haka haka in ma za ki je buki ne ko sata zumunci ko lokaci kina tunani eh, wurin dakatar da mutane nawa za ki wuce karfe nawa za ki kai menene menene duk wa'annan sun zo sun wuce da irin waɗansu fashe-fashe da ake ta samu duk wa'annan sun zama abu nan sai dai ɗaya can ɗaya ta wanda yake kuma za a daidai kafin ki ji shi saboda haka nan wannan ya nuna an ci karfin su tunda abun ba haka bane wato in wanda ya san aikin soja yadda ake yaki in ya dubi fadin wannan wurin da ake wannan yaki yanzu zai san an ci galabar su to shin ka goyi bayan kiran da majalisun dokokin najeriya suke yi na cewa shugaba buhari ya sallami hafsoshin sojin najeriya a to wannan kila su suna da nasu hujja amma duk wani wanda ya san mutumin da yake shugaba shi ya naɗa mutanen nan shawara suke bashi koko suna ce mishi ne ga dalilai su kawo hujjocin amma wannan hujjoci da suke cewa wai boko haram sun dawo ko wane ne ya dawo ko rashin tsaro ya dawo na wurin boko haram ko wani abu shine hujja wannan ba shine hujja ba yaya suka yi suka sani idan ya naɗa waɗansu yanzu abun zai tsaya to saboda haka nan irin wannan ba haka akan faɗa haka nan kawai a je a ta cire eh, ma'aikaci a wurin aikin da da yake ba hmm. domin kai da ka naɗa kai ka san dalilin da yasa kake kake tare da su shi ya gamsu kuma da yawan mu mun gamsu da aikin da suke yi kin gane ai ko da yake sun dade suna aiki mun gamsu amma har yanzu don ana samun irin wayannan abubuwan ba shine zai sa nan da nan kawai mutane kuma duk a shiga a banzama a dinga cewa a cire su ko wani ko wani abu haka ba ai wannan yaki ya wuri shekara shi goma kenan ana yi shi shekara goma su shekara uku kenan amma kuma sun samu abu nan kuma ni ban san ba ko ɗaya daga cikin su kana tsammani ko ina goya ma wuri baya da cikin su a mm. ina faɗin yi abin da ya kamata ne a yi shi wanda ya naɗa su shi ya naɗa su kuma bai nemi shawaran kowa ba kamar yadda ake tasowa yanzu a ce ya kore su bai nemi shawaran kowa ba lokacin da yana su in yana so ya canza su zai canza su har mutane su ji mamaki saboda haka amma in yana nan ya ce har yanzu yana so su ci gaba da ake da shi shi nan sai a zura mishi do. Ritaya Mijo Muhammad Basiru Galma kenan a tattaunawar da ne da shi. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan yana ci karfe goma da minti goma sha takwas. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawaranta muku a yau za mu kawo muku ƙididdiga daga tarayyar Najeriya akan alƙaluma da hukumomi suka fitar na hatsarin ababen hawa a shekarar 2019 wacce ta ƙare ba daɗewa ba. Ga dai alkalumar da baban gidan Jibrin ya tattaro mana. Wani kididdiga da hukumar hana hatsara ta Najeriya ta fitar na cewa ta samu rahotannin hatsara daban-daban kimanin dubu takwas da akan hanyoyin Najeriya a cikin shekara guda da ya gabata. Kakakin hukumar Mr. BC Kazim shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar wa manema labarai daga cikin wannan kiyasi dai mutane dubu hudu da dari daya 63 sun rasa rayukansu a sassa daban-daban na najeriya a yayin hatsarin motoci da sauran ababen hawa al'amarin kuma da ya nuna cewa mutane goma sha biyu ne ke rasuwa a duk rana a najeriya sakamakon hatsarin ababen hawa haka kuma kiyasi ya nuna cewa mutane dubu ashirin da bakwai da dari hudu da takwas ne suka samu raunuka a sakamakon hatsara daban-daban a yanda mutane dubu ashirin da bakwai da dari biyar da ashirin da uku kuma suka tsallake rijiya ta baya baya ba tare da mutuwa ko samun rauni ba bugu da kare hukumar ta kiyaye hatsara in ji mr kazin ta kama masu aikata laifuka a kan hanyoyi kimanin dubu dari da takwas da dari bakwai da hamsin da tara ko shakka babu hatsarin ababen hawa na ƙara laƙumin rayuka a ƙasashe masu tasowa musamman a yankunanmu na afirka ina kyautar zato babu wata cuta ko kuma tashin hankali da ke iya hallaka rayuka dubu ɗaya ko dubu biyu a yankunanmu na afirka a shekara ba tare da ayyana dokar ta ɓaci ko kuma ɗaukar mataki na musamman ba amma a bara kaɗai hatsarin ababen hawa ya hallaka sama da rayuka dubu hudu a najeriya a shekara tare da jikata dubai to ko yaushe ne mahukunta za su kare kaimi wurin rage yawan hatsarin ababen hawa a kasashenmu lokaci kaɗai ne ke iya bamu wannan amsar sai dai baban gidan jibrin ya jiyo muna ra'ayoyin talakawa akan yawan hatsira a najeriya to gaskiya batun hatsari sai dai a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya batun hatsari sai dai a sa ido da gaske saboda abin da ke faruwa wani yana cikin tafiya bai lura da waje ya yake kawai zai zo ya ce zai wuce alhali kuma waje bai da kyau sai ka ga yamma an samu hatsari ka gani akwai rashin kyan hanya sannan kuma akwai sakaci namu na masu tuki na ganganci da aiki yau da gobe ko ba gaskiya ba don a halin gaskiya in mutum ya tsaya ya natsu hanya ka bi ta hankali kaga ko menene zai zo ma da sauki amma ganganci da aiki shine yasa hatsarurruka yake yawa. To kun gamsu da matakan da hukumomin hana hatsara ke dauka na ganin cewa an samu sa'ida? To gaskiya mun gamsu ba mu gamsu ba saboda gaskiya jami'an tsaro wani lokaci sukan su ma da kansu kan jawo hatsari hatsarurruka ko ba gaskiya ba don kaga kaman akwai wani mota na 'yan sanda da ya biyo ta mata da ya biyo mata nan ga maka mai da ya zo sha gaban su na ya kauce ya je buge mutane mutumin ni da na zaunatar da shi a kwance a ƙasa gaskiya ban yi tsaya wajen ban muka hutu bayan mun hutu na ji an ce ma har an kona mota kaza kaza menene amma aka zo aka ce wai motan ya tashi aiki ne zai zo menene zai zo ofis shine kenan ya samu hatsari kaga wannan abubuwa sai dai aka kiyayewa ko ba gaskiya ba to gashi ana ba da rahotannin aukuwan hatsura akai-akai wani kiyasi ma na nuna cewa akalla mutane goma sha biyar ke rasuwa a duk rana a najeriya sakamakon hatsuran mota ku ya kuke ji da wannan annoba eh haka wannan gaskiya ne ko da ke nima na taba tuka mashin kuma na sha faduwa amma har yanzu zan dauki laifi akan masu tuka babura an da kira okada ko a shaba da shauransu ba zan kira gare su a rika bi a hankali idan ka hau hanya a bi doka domin suna bin suna rashin bin doka domin gaskiya ranar ta faɗe ta gaskiya akwai rashin kula masu motoci sun fi bin doka in ba mashin sun matsa musu ba to amma masu mashinan nan suke da laifi abinda zan kira ga masu ababen hawa saboda ana ta faman cewa rashin aiki ga su sun samu mashina bi a aiki to haka ne an samu aiki to amma a rika kula a rika kula sosai hatsura an kaji asibitocin najeriya baki ɗaya za ka samu duk hatsarin mashin ne mai karyewa mai gurdiya har mutuwa ma ana yi a tukin mashin a najeriya haka akwai hukumomi na cewa na ɗaukan matakai na magance wannan matsala kun gamsu ba mu gansu ba wani hukumomi suke wani daukan to su ba su suke jan hatsarin ba to sai kuma a yanda ake zargin direbobi da sauran masu amfani da ababen hawa da haddasa hatsura a titunan najeriya su ma masu ababen hawa suna zargin gwamnati da hukumomi da gazawa wajen samar da ingantattun hanyoyin ababen hawa wato na hanyar mota kenan daga jiha zuwa jiha ko kuma cikin birane da kananan hukumomi lamarin da ke sa wajen kaucewa rami ake samun tsara a titunan najeriya gwamnati mai ci yanzu dai ta tashi tsaye wajen yin gyara a hanyoyin mota tare kuma da fitar da dokokin tuki a kasar da cin tara tare da za a rage yawan hatsara a manyan hanyoyin najeriya baki daya yan magana da yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira babin ya jibrin murai amurka daga najeriya to madalla a gaida baban gidan jibrin A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Ali Abdullahi Doron Baga tare da Ali Modu Admo Baga duk a jihar Borno. inda suka ce assalamu alaikum voa hausa da allah ku ba mu dama mu taya daukacin mahalarta taron kungiyar muryar talaka ta ƙasa na shekara-shekara kuma karo na tara wanda take gudanarwa a garin unguru na jihar yobe muna fatan allah ya sa a kammala taron lafiya amin saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini ɗan Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin mu Najeriya tare da hukumomin kiwon lafiya da su yi iya su wajen taka wannan cuta ta lasa fiba da coronavirus ganin yadda take da saurin yaduwa a tsakanin mutane. Sai saƙon Bello Isiyaku birnin Fulani Gombe. inda ya ce fatan alkhairi ga murya Amurka to al'ummar Birtaniya. Muna muku fatan Allah ya sa ficewar ƙasarku daga tarayyar Turai a hukumance ya zame muku alkhairi da ma ƙasarku baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Salihu Isa Fana tare da Nafa'atu Muhammad Shiyar Shawa Fana, ƙaramar hukumar Kamba a jihar kiddi inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika maganar ƙarin mafi ƙarancin albashin ma'aikata a jihar mu ta kiddi ya zama ruwa shu guga shu kuma ba amo ba labari. Allah ya kyauta, amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. To a takaicen gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiya sannan ta ɗau matakan koko tsauraran matakan sa ido kan baƙi masu isowa daga ƙasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura ko coronavirus a Turanci. wannan matakin na amurka na zuwa ne kuma a daidai lokacin da gwamnatin china ta ba da sanarwar karuwar waɗanda suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar a halin da ake ciki kuma ƙasar iran ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman china saboda kauce mai yaduwar wannan cutar wanda hakan zai gurgunta shirinta na karfafa tattalin arzikinta mai fama da takunkumin da amurka ta kakaba mata ta wajen bunƙasa yawon buɗe ido musamman ma ga 'yan china wanda dama wannan shirin ke tangal-tangal. Gwamnatin Trump jiya jama'a ta sanar cewa za ta takaita shigar baki daga wasu ƙarin ƙasashe shida waɗanda jami'an gwamnati suka ce sun kasa cika sharuɗan tsaron da ake bukata a matsayin wani mataki na ƙara tsauri a ɓangaren shigowar baki a wannan shekarar zaɓe. Jami'an sun ce baƙin da ke shigowa daga Kirgistan, Myanmar, Eritrea, Najeriya, Sudan da kuma Tanzania. za su fuskanci wasu sabbin tsauraran matakan samun biza zuwa amurka to amma wannan ba wani hani ba ne kwata-kwata saɓanin yunkurin trump na farko wanda ya haifar da takaddama a faɗin duniya To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kwajmiryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dites